أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد شكرا ولك المن قبلا لك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالآل والمال والمعافاة لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة لك الحمد على ذلك حمدا كثيرا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر الكفر والماكرين وماكر النفاق والمنافقين اللهم نسالك اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يستجاب له wa a wannan rana ta juma'a wadda ta yi daidai da hudu ga watan sha'aban hijira ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da hudu wadda ta yi daidai da ashirin da hudu ga watan biyu watan februari da miladiya ta dubu biyu da ashirin da uku a wannan majalisi na babban mu, malaminmu babanmu wanda kowace rana ranar juma'a fiye da shekara talatin da wani abu kan mu zo duniya da gudanar da wannan darasi to muna masa addu'a da Allah madaukakin sarki ya ƙara masa lafiya ya ƙara masa kuzari ya cire masa kasala inda ya je Allah ka kai lafiya Allah ka dawo da shi lafiya Allah ka kara mu rayuwar shi albarka Allah ka sai kuma Allah ya karbi ibadodin shi duk wata addu'a da yayi wanda yake mana da wanda yake yi da wanda zai yi ubangiji Allah ka karbi ta alheri da ciki ta ce ni kuma Allah ka ji nan da ita mai da ita ta ne kuma wannan hanyar da yake ta magare ta Allah mu ma ka kara daura mu da hanyar nan kuma Allah ka ƙara mu da rayuwar shi ka ƙara mana albarka mu duka mu ga baki ɗaya mu wannan aiki da yake yi Allah ka taka mai da mafifici na alkhairi duk wasu na naki da na naki da ke so su ga bayan shi Allah kada ka nuna musu Allah ka nuna mai ya ga bayan makiya ne da da ne ba shi ka ba da mu da shi duka idan kiyama Allah ka kama kira da imani sai ka tashi mutane annabin ka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bayan haka wannan majalisi yana gudana ne a nan oke a wannan makaranta da albarka mana su da yau ne min al-bidari wal munaza'a li da al-qur'an wanda an kamta ne da makarantar a bas wadda ke iya oke a wannan rana yake allahu za mu karanta wannan bani da albarka a tarbiyyar fi fa'a al fa'a wa bayan ma wa tarhibu min man'ihi mana yake a tarjibu fi ta'ami ta'am kwaɗaitarwa da ciyarwa kwaɗaitarwa dangane da ciyarwa na abinci wasu tsayar ma sana da shayarwa kwaɗaitarwa na mutum ya yi sadaka da abinci ko kuma mutum ya yi sadaka da ruwa wasu tarjibu min yi sa'annan da tsoratarwa ga hana su tsoratarwa ga hana ciyar da abinci tsoratarwa ga hana shayar da ruwa wannan babi shi ne muna wannan babi zai mana bayani akan wayannan abubuwan a cikin wannan littafi ne albarka الترغيب والترهيب الترغيب والترهيب لإمام المنذر wanda wannan littafi a tarhib wa tarhib wanda ke kwaɗaitarwa da tsoratarwa shi a suna wannan littafi kwaɗaitarwa da tsoratarwa wanda babban malami shahararren malami wanda ake cewa almunziri muna addu'a da Allah madaukakin sarki ya ƙara mata rahama cikin kabarinta ana abdullahi bin umar bin al-as radiyallahu anhu ma an karbo daga abdullahi an karbo daga abdullahi bin al-am bin al-as radiyallahu anhu ma su dukan su Allah ya ƙara musu yadda anna rajulan wani mutum da ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya zo ya tambayi manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare ta me ya bai ga Allah yake ayyun ayyul islami khairu wani musulunci ne yafi alkhairi dukkan mu mun ce musulmai muke to musulunci wa yafi zama muke alkhairi saboda musulunci wani ya fi na wani wani ya fi wani aiki wani ya fi wani ibada wani ya fi wani alkhairi wani ya fi wani shehi wani duk shehi da kake nema akwai saman kai to wani musulunci yafi ki saurara ki kina kan wannan abubuwan da manzo Allah zai faɗi kuna kan wayannan abubuwan da manzo Allah zai faɗi ko ba ku saman yake kala yake musulunci da ya fi shi ne sosai musta'a mu shi ne ciyar da abinci menene ciyar da abinci ya ba ya ba da ko komi komi cikin kuncin da kake ciki komi cikin mawadacin tsanani da kake ciki bayar sadaka to musulunci ya tsarki ne abu na biyu na Allah sallallahu alaihi wasallam wasu wa wasu salam kuma ka karanta salama me ka karanta salama Dole ne ka sa mutane ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah abincin Allah da rahama Allah su tabbata gare ku a ce ba mai koyi da dina Abubakar ba sai dina Abubakar shi ba ya tsaya ma ma ya tsaya ya ce sai kun yi sai kun yi masa sallama idan ya haru ƙananan yara ya gani kowa ya gani yana zuwa ne sai su musu assalamu alaikum kun san kamar da hadisi manzo Allah ta sallallahu yake na sama abun hawa yawa na ga sallama na kasa shi kuma yawa na zo sallama masu yawa zuwa kaɗan sallama kamar yadda manzo Allah ta sallallahu yawa amma shi da Allah Abubakar ba ruwan shi da zarar ya gani yana tsakanin tafiya duk wanda ya gani saboda yake, assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah haka yake so a yi koyi a yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kare kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir hakika akwai abin koyi kyakkyawa gawa ga manzo shi da manzon Allah ta sanar yake sunna shi guda uku ne sunnunansa guda uku ne da me da me ya sunan manzon Allah ta sallallahu duk wani abu wanda mutum ya kaga to an bashi da shi in dai kuma yana wani guda uku abu na farko manzana ta asalin ya ce abin da ya aikata duk abin da manzana ta asalin ya aikata ya zama sunna abin da manzana ta asalin ya yi umarni da shi ya zama sunna abin da manzana ta asalin ya ta abin suna aikatawa ya ne su ba ya zama sunna wa ina su ne sunnonin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam manzala ta asalan ya ce wa tukurewa salam da karanta sallama ga wa mutane sallama ala man arabta ga wani da ka sani kada ka ce a wai sai mutanen da ka sani za ka wa sallama a da mutanen da ka sani man arabta wa man lam ta'lam da wani da ka sani da ma wanda ba ka sani ba za ka yi musu sallama abu kama mai yanka ne ka ji wani siyasa yi musu sallama ko sun kamar yanzu mana lokacin siyasa ko sai ka ga talakawa suna ta wahalar kansu wanga ya ɓaci uban wanga wanga ɓaci uban wannan amma su ne takara suna can zai ganin suna ta suna lalewa saboda sun mai da ku jahilai ba ku san abin da kuke yi ba Allah ka kare mu daga irin wannan kiyayya daga mutum ya yi ga ɗan uwan ki sani da kawai bambancin faki tsakanin su amma yana faki ne sallama ma ya yi suwa a samu lada ba zai mai sallama ba wanda zai aikin jahilci ne Allah ka kare mu manzala ta sanar yake mutum ya wa man arabta wa man lam ta'lam da wanda mutum ya sani da wanda bai sani ba a duka bai sallama ta ta wuta ci miki mutunci ko ta ara miki kuɗi ta ci miki mutunci idan ke ganta ki ce mata assalamu alaikum ki mata sallama ki kyale ta to wannan shi ne ake cewa musulunci wannan duk wanda ke wannan to musulunci shi ne kyau ne rawai bukhari wa muslim wa nisa'i an abi huraira an karbo daga abi huraira radiyallahu anhu Allah ya kara masa ya kala ya ce qultu ya rasulullah nati ya manzon Allah inni idza ra'aytuka babat nafsi ya manzo ta sallan ni na kasance wallahi idan nazo da kalle ka sai gare na ta min daɗi babu abin da kai min daɗi ko miliyoyi ko in samu wani abu na duniya duk da min daɗi me ke maka ya yace ya da in sai so in kalli fuskarka sai in gare na yayi min daɗi haka ake so in ana karanta maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke sa sahabbai sun ka sun ka tsere mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sahabi manzana ta asalan da zai bada sadaka da mudu guda ma balaga mudda ahadihim wala nasibahu sai mutum ba zai kai kai sadaka kusan kusan dutsen hudu ba za ka kai dutsen hudu kusan dutsen hudu ko wanda Allah ya kai maka iya ka ganin shi iya ka ganin shi ba za ka kai dutsen hudu ba manzo Allah ya ce da mutum zai bada sadaka gwargwadon dutsen hudu ba zai kai kamar mudun da sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi ba ya sadaka da shi ba me yasa suka bi da sun fi girmama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun fi girmama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka ga mu yanzu ana karatun hadisi manzan Allah sallallahu alaihi wani yana tana kire kire ga cikin zo kina sauraron karatu ana karanta qala rasulullahi amma ba kike sallallahu alaihi wasallam ba ya kamata yana karanta hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da yake sallallahu alaihi wasallam kike sallallahu alaihi wasallam kada ki zo wajen sauraron karatu ki koma da jini kada ka zo wajen sauraron karatu ka koma da jini ko ta lafiya ka ji an ce qala rasulullahi ka ce sallallahu alaihi wa sallam ne dalili mu wata rana manzala ta sanan ya zo a wata mutum barinsa limbarin manzala ta sanan yana da matakala guda uku ya hau sama matakala na farko ya ce amin ya hau sama matakala na biyu ya ce amin ya hau sama matakala na uku ya ce amin abin da ya bata ba manzo Allah ta mamaki a'a manzo Allah yana cewa amin amin amin amma ba mu san da shi ba me yasa yake cewa amin bayan manzo Allah ya zama kurba ya sauko sai sahabbai sun ce ya rasu da mu yana cewa amin amin menene dalili manzo Allah ta sanar sai ai malaikan jibril ne yanzu yayi addu'a na shi amin yace duk wanda ya rasu wayan shi bai samu gafara ba Allah ya nesa da shi daga rahama Allah na ce amin duk wanda ya ji ana yin salati ya ce sallallahu alaihi wasallam ya yi salati shi ma rahama Allah ta nisan da gare shi kana san rahama Allah ta nisan da gare ka ko idan rahama Allah ta nisan da gare ka za ka yi kusa da azaba Allah ka kare mu idan kin zo kina sauraron karatu ana kala rasulullahi ce sallallahu alaihi wasallam ke yi salati ga nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ka ji alaƙin ka hanke kala rasulullahi ka ce sallallahu alaihi wasallam ka yi salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam samun wata rana sabon na ta tana sun ta mai manzan Allah duk ya rasu da zaki kana cewa ayi masa laki ayi masa laki shin kai da ka riga kan rasu da ka za a yi ka je ayi masa laki sai ce a ah, ai annabawa kasa ba ta cin gara ba ta cin su ce duk lokacin da mutum ya fi salati ina nan zan ji shi duk lokacin da kawo maza na ta sallam salati zai ji ka in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to shi yasa sabon manzan Allah ta sallam sun ka wuce mu saboda su duk abin da an ce manzan Allah ya ce suna suna sauri su aikata shi duk abin da suka ce manzan Allah ya ce wannan sahabi ya zo wajen manzan Allah ta sallan ya ce ya rasulullah inni ila ra'aytuka fa bat nafsi ni na kasance idan na kalle ka sai in ji raina yayi min dadi babu abin da yayi min dadi wa qurrata ayni sai in ji ido na sunna sunna kai babu abin da zan kalla ko sai yanzu wani shi ba zai rasu ba ya ga wanda ya kaso wani ya ga wanda ya kaso wani sai ya kama ya wani ya ji daɗi ranar da zai kwanan daɗi amma su bai kun je inda suna suke daɗi wani duk ranar da ya samu asara ta dukiyar shi to ranar da su bakin shi zai kwana to ba haka na yake ba su sabon manzon na ta sanar ba ruwan ya ce ni wa qurrata aini zan ce tsuwa ido ya ce an ba ni an kullum shahin ya Allah ya manzon ta sallan ka bani labari ga dukkanin komi ya ba manzala ta sallar labari ya ce ya manzan Allah ni idan na zo na kalle ka sai in ji raina ya yi daɗi in ji idan zuwa na sunna su to manzala ta sallar yana son Amma ni an kulle shayin ba ni labari gare ka ko ni ya rasu da duk wani alheri ka ba ni labari ne kada ka ɓoye ni ko ni. Kala sai ya ce kulle shayin salaka min mai dukkanin komi Allah ya halitta shi daga ruwa. inna kullu shay'in khalaqnahu ba wannan aya ba eh, yace kullu shay'in khalaqa min ma'in ko ne irin abu an halice shi da ruwan halice shi fa qultu kinisi ya rasulullah fa qultu kinisi akwai min shay'in ne la amintu da qaltu janna ya rasulullah ka bani labari shi za ka bani labari kamar tambaya ne yawan manzo Allah shi ya rasulullah za ka bani labarin aikin idan aikin da idan na aikata shi da kantun janna zan shiga aljanna shi za ka bani labarin na ya da kala shi manzo Allah sai na ya ce to saurara kai wani yana aiki na idan ka aikata shi za ka shiga aljanna to ga aikin nan na farko manzo Allah ta sanar sai sai sai ki a fahimta ba ka ciyar da abinci ka ciyar da abinci kina son ki shiga aljanna idan ka dinga ba kina ba su a cikin sabilillah kina son ki shiga aljanna ko to ki dinga diba ki bayar fi sabilillahi ki bayar da abinci ko mi kun da kike ciki ki diba ki ba suwa saboda Allah ake ba ku koyi da sabon manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda manzo Allah sallallahu alaihi yake khairul qurun qarni thumma allazina yalunhum thumma alladhina yalunhum mafi al'umma ƙarni wanda za su biyo bayana sun mallabi na yanzu zuwa sa'an na haka na sa'an na haka na sabon za ta sallah haka na haka na za a ta biyowa ta zo ta biyu na ta zo ta na ta zo yi na zuwa koyi da su bai koyi da sabon mazala ta sallah wata rana wani ba ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ta sallan ya rasa inda zai yi abinci gidan manzo Allah ta sallan babu abinci manzo Allah ta sallan sai ya shiru da ke horo ba sai can ɗaya daga cikin sabon manzo Allah ta sallan sai ya rasulullah zan ɗauki nauyin bakon ka bani shi ya gida na ya kwana manzo Allah ta sallan sai fito babu ne ga shi an baka shi ka je da shi gidan ka ya kwana ya ɗauki bakon shi ma babu abinci gida ne ba sai da abinci ko da yake sai ga mace mace shi ke sama na lafiya sannan yau yake cewa mutum ya nemi mace ta kwarai saliha idan baka nemi mace ta kwarai ba da shi ka zo da bako da shi babu abinci jiniri ne za ta kama ma kila har bakon nan bala'i ana bala'i ga bako ya taho ga shi ana bala'i amma in ka samu mata ta kwarai ko babu abinci cikin gida ka zo da bako sai ta sadaka sai ta hakuri sai a ba bakon ta halu manzon Allah ta sannan ya zo da bako ga shi babu abinci cikin gida abincin da ya rage na yara kawai da rage ƴaƴan yana shiga sai ya gaya ma matan shi ke ji ke ji ke ji bakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne na zo shi sai ki tuba ka za a yi akwai abinci na yan yara wanda aka rage wanda idan sun tashi da bacci za a ba su su ci sai ce to babu laifi a ba ba ko ci da ce to idan sun tashi ya za a yi ki hasa wuta sai su ga kamar abinci ne an ka daura saman wuta har su ƙara komawa kwana abin da ya faru kenan ba kuma ya zo an ka ko abinci an ka ne ya'ya sun ga taki an ka sauta kamar ana dafa abinci kamin wuta ta mutu sun ƙara koma wasu Tafiya ta waye bayan tafiya ta waye ba kuma ya shirya an ka koma wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana koma wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malaika jibril ya zo mai yace ka gaya mu ba kwana naka Allah na godiya da aikin nan da yayi saboda imani wannan ne imani na ya aikata wannan abu ƴaƴan abincin da an kaje ma ƴaƴa wanda idan sun tashi a nika ma bako Allah maka sun san ya aiko malaika da wajen manzo ta ta ya yace ka gaya ma wannan da ya dauki bakon nan sahabin na Allah yana godiya A kun ga Allah yana godiya ko saboda haka ke ma Allah na iya miki godiya idan ki aikata alheri sai dai ba lalle bane ki sani shi ne manzo ta ta ya ce a bayyana a ciyar da abinci ce wa afshu salam kuma a watsa salama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 abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ko ya yanke da kai kai kada ka yanke da shi idan ba kuma ta bana mun karanta malam ya karanta mana hadisi a nan nan gurin da cewa wani yana ka sadar da zumunta wanda ya sadar wanda ya fara zuwa ya yi maka magana to shi ya sadar zumunta ba kai da ka an samu ba wanda ya fara sadar da ya fara yi sallama ga ba kada a wuce kwana uku kafin kwana uku din nan sai ka ji kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana da in kai sauri ka zo ka samu wannan ta ce wani assalamu alaikum wa rahmatullah to kai ka sadar da zumunta kai ne kai zumunta ka samu wa'in galada ta sadar da zumunta ya ce wa salli bil laili sa'annan abu na karshe ya ce ka yi sallah cikin dare wannan filiya alhali mutane suna barci da da kulul jannata bi salam za ka shiga aljanna da aminci Allah ka samu aljanna da aminci Allah ka samu aljanna da aminci wani sai siratin nan ya yanke shi ya yanke shi ya yi jini jini irin wanda kamar ya yi tura wajen yaki an tsare shi ya tsare ko ina ko ina jiki ne ga jini sa na sa shi aljanna Allah kada ka nuna mana wannan Allah ka sa za mu shiga aljanna cikin aminci wanda ba so sun shiga ba so sun tsara tsallake sirati ba wani sai ya wahala ka ne tsara tsallake sirati ne yanke shi nan ya fulce shi nan ya miki kaza ya wahala to wa'annan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba su cikin wa'anda za su wahala ba su cikin wa'anda za su tashi cikin kabarin su ranar da za a yi huta na taki na taki na alkiyama ba su cikin masu wahala kun san abubuwan sun tafi kala kala akwai wanda yana kulkulowa da cikin kabari ne zai gara kuma akwai wanda yana hitowa da ciki zai ga abun hawa akwai wanda ya dinga gudu nan ya waɗi ya tashi ya waɗi ya tashi har ya kai inda za a yi tashi Allah kada ka wanda mu wannan rana Allah ka sa muna cikin wanda muna kullowa ga abun hawa mu yo yi kokari kai kokari kana cikin wannan mutane gawa kada ka bari siyasa ta daka da wanka kada ka yi zaji-zaji. kada ka yi cin uban mutane kada ka yi duk wani abun wanda na cin mutunci na kada ka yi manzo Allah ta sanar yake da kafata ma dan wanka musulmi rai kabira ne abun abun da mafi sauki gara ka je ka yi da da mahaifiyarka shi an mafi sauki ka je ka yi zina da mahaifiyarka shi an mafi sauki da kafata ma dan wanka musulmi rai a ce ina masu cin musulmi kawai ya tura shi mai zarafi wai na san da ba su kafi wura ya zo ya kima zan yi sai Allah tawa mai asiri sannan kuma kana tunanin kuma kamar ka shiga aljanna yawan musulmi mu gyara mu gyara ayyukanmu وعن عبد الله بن عمر عن تولد عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الله يكرم مسجدا قال ياكي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله في هذا النبي الله ثبت على غريب ياكي اعبدوا الرحمن كبوتا مع الرحمن كبوتا مع ميراما اعبدوا الرحمن كبوتا مع ميراما mun ta suka zo ne domin mun ta ba ba kallon mutane muka zo ne siyasa muka zo ba siyasa ta kawo mu kallon mutane mun zo ne me ya kawo mu nan ibada wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ba ma aliki mutum da aljanni ba illa liya'budun sai da su ta mana ma uridu minhu min rizqin ba mu ridin su da wani arziki wa ma do an yuzaimun ba mu son su ciyar da mu ba shi yake nabi ba su tara dukiya su wata ba shi yake nabi ba su ce yadda mu an shi wuce nufi ba in ke diba ke ba sura bisa lillahi ba ku ciyar da Allah ba kan kina zaki amfana ma manzo Allah ta da alaihi a cikin hadisin hadisin kullu yace kullukum eh, ko yace kowannen ku mai ne kowane kuma manyanci illa mana da mutu sai wanda nake yadda shi kowane kowane manyanci ba wanda ba manyanci ba sai wanda Allah ke yadda shi kada ka ce a'a wai wani ya ce da ni a'a ba wani ya ce da kai ba Allah ya ce da kai da kuma shi wani wakili ya ga wani Allah ya ce da shi ba illa man azamu manzo manzo Allah manzo Allah ta sanar yake Allah wannan sarki yana magana dan hadisin kullu ne yace fa sabai wani to ku nemi ciyarwa ta aso da eh, muku zan ciyar da ku nemi ciyarwa ta zan ce da ku me yake da ku nemi ciyarwa ta ku roƙe ni ya rab ka ƙara mana rufin alfiri ya rab ka ƙaro mana abinci ya rab ka ba mu a asiri kada ka rufe kowa ka rufe Allah mai rufin mutum da shi ke cewa kullukum arun dukkanin ku tsirara kuke illa man ka sautuhu sai wanda ne su fatan kowanne tsirara yake duk wanda ka ga Allah tuba ma asiri ya ba shi sutura ta gida ya ba shi sutura ta wani abu ba neman shi bane ba iyawar shi bane Allah ne ya tuba mai a asiri da Allah yake kullukum arun illa man tasawwu take fatattu ne aka shigo to ku nemi tufatarwa ta ku nemi tura asiri na aka shigo zan tufatar da ku zan tufa muku asiri hajjar zuwa dai karshen hadisi to duk abin da kai in ka yi ibada ba kawo Allah mai sarki ba yace da law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qalu fi sa'idin wahidin a sa'aluni suka roƙe ni sun kasance a cikin kasa guda a sa'aluni suka roƙe ni fa sai kullu wahidin mas'alatahu yaka kowanne duk abin da kowa ya roƙa na bashi wannan ya roƙi a cikin a cikin mai jega da kuɗi wancan ya roƙi a cikin wanda da miliyan da kuɗi da kebu wacce ya roƙi Lagos a cikin wanda da miliyoyi wancan ya roƙi ko ina wancan ya roƙi aljanna wacce ya roƙi yake mutan ba kowa yace wannan ma na kasa zalika ne shi a ba zai raga da ni ga mulki na ba ko ni ba ko ni ba zai raga da ni ga mulki na ba yace da ake nukan ku za ku ce kowane ya zama dan iska dan iskan kai ne a ce kowa ya zama dan iska ce zai kara wata ma Allah ba zai kai kowane ya ce zai kara kishiri da kawai bai sallah sai ko ni kowa ya zama faji ne yace wannan ma za da zalika ne mulki a ah, wannan ba zai kara da ni ga mulki na ko ni ba kance Allah mai sarki yake illa kama yanqutul yadu idza udkhila fil bahari ba zai kare da ni da ake kowa ne zama dan iska ba zai kare da ni ga burkina da komi ba da ake kowa ne zama mutumin kwarai ba zai raka da ni ga burkina da komi ba illa kama yanqutul yadu idza udkhila fil bahari sai kamar da kun ga allura idan an ka da ta cikin cikin kogi an ka sa cikin kogi na ruwa eh, inda ƙasar jirgin nan ke biyowa inda ƙasar jirgin nan ke biyowa kamar da kuma sa zuwa idan ka sani tana rage da shi ga kogi ya ga kogi mutum ya ɗebo ruwa ya sa ya ɗebo ruwa ga kogi ya sa allura ciki ya kira alluran nan ɗaya ruwa nan da aka kira nan yana rage da kogi da kogi balantana kogi inda ruwa sun ka taru da ke kama haka ne saboda haka duk wanda ya tsaya ya ba da hankali duk da ta tsaya ta yi zaɓe da Allah ta yi tsakani da Allah ta zaɓe wanda ya fi cancanta dan kanta gobe za ta gani sai ma ka tsaya ta yi da Allah dan kanta gobe za ya yi ma ita ne ka ce uban mutane sai wanda ya baka kuɗi dan kanta za ka gani sai ma Allah ka samu gaji yace ya eh, budur rahman abota mu Allah ar-rahman ya rahama wa aka yi mutaham a ciyar da abinci wa afsu salam a wata salama da da kullum janna ka bi na. da ku shiga aljanna da amin Allah ta mu aljanna da amin wa anu haka nan wa anu aidan haka nan an rawaito daga gare shi Abdullahi ibn Umar yace an Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga manzo Allah tira da aminci Allah tabbata gare shi qala yace inna fil jannati ghawafan a cikin aljanna akwai wasu hotel ko za hotel ko gidan sama akwai wasu manyan manyan gidaje gidaje a cikin aljanna Allah ka samu na cikin masu hawa gidaje inda duniya ba hawa gidan sama ba Allah ka kare lahira kada kada mu hawa ko san shi wani talaka na an ta wannan ba ji daɗi ba lahira ma an ji ba ji daɗi ba kakka yadda kai hasara ne kake da ke hasara ne ke dauki guda ke dauki guda inda Allah ya jarumta ki yi yi ruwan su masu arziki kuke ba ku ke gori ki bauta mai ranar lahira ki shiga cikin wannan gida manyan manyan gidajen amma kada ki bari mai kuɗi ya tona ya ji daɗi kuma ranar lahira kuma ya ji daɗi ina ya yasa kowa ya rinka kai ne misali nan ba a ji daɗi ba kuma ran lahira ba a ji daɗi ba nan ba a ji daɗi ba kuma ran lahira ba a ji daɗi ba ka ci uban mutane nan ka ci uwayen mutane nan ka zazzage su da haka so kuma ranar lahira waɗannan waɗanda kan kama ma su zo su wuce suna kallon ka su wuce aljanna sai kuma kana na a wuce da kai wuta Allah wani ne misali manzo Allah ta Allah ne ta sallam ya ce inna fil jannati ghurafan a cikin aljanna akwai wasu manyan manyan gidaje yura zahiraha min batiniha ana ganin ana ganin wajen su daga cikin su ana ganin wajen su yi zahiraha min batiniha ana ganin wajen su min batiniha daga cikin su wa da hata annan kuma ana ganin cikin su min zahiraha daga daga wajen su in mutum yana ciki yana ganin waje in mutum yana waje yana ganin ciki wa ina manyan manyan gidajen wasu irin gidaje na masu kyau Allah ka nuna mana Allah ka kama haɗe ka wajen mutum na da wata rana wanda rana mu ci wannan rana mun karanta hadisin da lokacin da malam ya yi tafiya ya umara mun karanta hadisin ba mu haɗe tare da malam ba shi labari ba shi labari wannan Allah ka hada mu wannan guri Allah ka hada mu wannan guri Allah ka nuna mana wannan rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai manzo Allah ya ce sai wannan fa qala Abu Malik al-Ashari sai Abu Malik al-Ashari ya ce liman hiya ya rasulullah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan gidajen nan mai mai gidajen nawaye nawa ne wayannan gidajen kawai shi manzo Allah ta sanar da yake shi ne liman ababal kalam wannan gidajen ga wanda sun ga da magana ne a faɗa ma ɗan magana mai daɗi wani wa kalmar tsaye ba saraka kai saraka ce ma ba ka da ko titi mai bara ya tun wajen kafar da kai Allah su kuma cikin bara kuna da mu mutane da kare da kafin aka ce wani ka yi haƙuri da Allah wallahi bani da na wani ya haƙuri da Allah Allah ya gode muna magana da kyau ku faɗa mu an zo wajen siyasa ne nesa nake misali da siyasa sai da ana cikin da dama ana ana wa'azi in lokacin abu yayi ba ku bashi guda ne da ke da su to ku faɗa ma yau ku faɗa ma sunan ku ne ku faɗa ma sunan ku magana ne dadi wani to kaga Allah da gajanto mu fashi da ba kai kana shan ni ina nan to kai abinda ka san shi a mafi gaskiya ni kuma zan yi abin da na san shi ne mafi gaskiya sai ne haka ba sai an yi abu aji aji juna ba ba sai an yi cin ciwo ba sai an yi wani abu ba ba sai an dauki zunubi ba kowa ya na shi kuma haka ba ne ina maza ba ta sanar yace wannan manyan manyan gidajen nan yace liman azabal kala ga wanda ya kada da magana yi magana ne dadi yace wa ba ma ba'am kuma ya yace yadda abinci wa ba ta qa'iman ya yi bacci tsaye wannan sun ya malali mutane suna bacci shi ne ta ake taka wani misali da mutum ya yi sallah ya tashi da dare na sallah ne ta ake taka wani shi ta kuma malai yana sai mana bayani akan yawan sallah yawan sallah da wuya malai ya magana ɗaya biyu ne mana magana ga yawan sallah ba babu ganin wasu kuma suna wa'azi suna cewa yawan sallah na bid'a ne ka aiwata yin sallah kana son Allah ya taimake ka duk wanda yake son gidan su Allah ya dauka ka cikin da kashi da ko da na jira raka raka'a ne na jira raka'a na ji da raka'a daya ka tashi cikin dare ka yi na tsira raka a ɗaya Ta yi wanda zai zo da rana ya shiga masallaci yana kallo ne ya raka a ɗari ka yi kai da za ka tashi cikin dare babu mai kallon ka yi alwala ka tashi na shida raka a ɗaya in ka yi da kina so Allah ya miki bukatun sun duk wani abu da ke damu ki dinga tashi cikin dare ki tashi cikin dare lokacin da kowa ke bacci in ki tashi lokacin da kowa ke bacci wannan lokacin Allah madaukakin sarki yana nan yanzu da rabbuna ila sama'i duniya Allah madaukakin sarki yana saukowa zuwa ga sama ta duniya wannan sama ta daya da can ya sauko yana nan yana nan yana yana nan ya sauko yace yanzu da rabbuna ila sama'i duniya nuzulan yaliqu bi jalali wa azmati ya sauko duniya saukowa cikin girmamawa da daukakawa wanda shi ya san irin yanayin saukowa da yake yana da yana cewa man ya saka firni fa ga firala wani na ya yi zunubi yana son a gafarta mai in gafarta mishi wani na suna cikin yana hankali sai za ya ta waye ki goma roke roke yana ce yana hankali sai sai ya ta waye goma ko waye mutane da za ya ga mutum ya ce ya ɗan sai ya shikawa ce ya wuce gidan ba za ka san ai masu ci daban masu ci daɗi daban wani kuma zuwa ciya daban ya tashi cikin dare ya nafi da raka ya roƙi Allah Allah ya mu karfi ke ya amma sai ta ta da yin da bakin kowa mutane shi ka so ga ba kare da komai ba riga ce sai ta yayi Allah ya tabbata ku da wani sai ta yayi ayi noma a kansa gani ba komai to Allah ubun ya kare Allah ba da mutunci ga shi ne ya sauko yana yana manyan sa da cikin mun ba wani lafi ke neman gafara ta in gafarta mu manyan da wani ba mun yan mai na akwai mai na cikin galan bude bude wajen na akwai mai cikin galan manzala sallallahu alaihi wasallam yake Allah mulkin sarki yana saukowa yake manye da wuri wani na zai roƙe ni fa astajibu la in karba mai atashi wani na zai roƙe ni in karba mai atashi man yasa alun wani na zai roƙe ni ko sai in ba shi abin da ya roka yawan musulmi mu ga tashi cikin dare muna sallah mu ga tashi cikin dare muna sallah manzala ta sallah an gaba ta da dokoki ma sai da wannan zai yi wa mata abin da yayi da abin da yayi can ba da abin da zai aikata da an gaba ta da dokoki amma yana aikata yana tashi yana sallah sai da Aisha ta tambaye manzo Allah ta sallan ta ya Rasulullah lima tasna wa ala ne ta kake aikata wannan ya Rasulullah wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbi alhali Allah mun tafi ya gafarta maka zunuban ka abin da suka gabata sai ya ce afala akuna abban shakura in ya Aisha ba zan kasance ba wa godiya ba ba zan kasance ba wa godiya ba to akwai wanda akwai wanda an ga gafarta mana gurin babu wanda an ga gafarta mana gurin akwai wanda ya zo da gafara ne muna dai fata Allah ya gafarta mana muna wa Allah kyakkyawan da su da Allah zai gafarta mana manzo Allah ta sallah an gafarta mai amma duk da an gafarta mai yana san cikin dare har sai da kafafuwa ne sun ga kumburi sai ya tashi cikin dare ya tashi ya sallah to me yasa mu babu gunne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa babu gunne wani mutum ya zo da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye sai ya rasulullah wace sallah ani sallah ya tambaye shi game da sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce salatul layli masna masna sallah dare sallah wata ayyuka ayyuka wanda ya tashi da kai mai raka'a biyu ki sallar ki yi raka'a biyu ki sallar masana masana amma ba faɗi da ba wannan hadisi shine an kai sabani gari ba a ce raka a goma sha biyu ba an ce salatu lail masana masana sallar dare na fila a biyu ke ki na fila raka'a biyu ki sallar ki kare ki sallar ki kare ki sallar ki kare ki sallar ita ce sallar dare in ji manzo Allah ta sallar sannan yake wace sallah ce ta sallar dare ta biyu sai wace sallah ce idan mutum ya tashi ya ya kamata ya tallafi ya ce ya kamata ya mutum ya da dare kada ke wayin ki yi sai ke yi na zilara raka ashirin a a ke yi talla wadda zaki da ke tsaye kina kira'a ita ce mafi sallah wadda sa'annan idan ke yi alwashi ko ko zaki dinga talla ko ko sallah dare sai mu ta mani to ta mun tashi da dare ba ke yi talla to da rana min zo in shamfi lokacin da rana ta fito kamin ta fadi yanzu ke ranka wannan sallar da ranar ana ranka ta idan ba ki samu yin sallar da to da ranar ki idan kina yi da dare na bila raka'a biyu kika in ki tashi ki a lalaki na bila raka'a biyu to sai ranar ba ki da dare ba idan ki tashi ki uku ki ƙara guda idan ku ya ke yi da dare ranar ba ki da dare ba da rana idan za ki yi shidda wanda ita ce sunna manzon Allah ta sallar haka jami'ar yaro zuwa hadisi take abdul salati qulul quludi ai me yake da mazuri mazuri ke sallah wanda an ka jima ga alƙunutin da ya yi da alƙunuti ai alƙiyamu wanda an ka jima ga tsayuwa tsayuwa ta jima ana tsayuwa da ita saboda haka wannan duk falala ce ta sallar dare mun yi kokari mu dinga tashi muna sallar dare duk wanda Allah ya ɗaukaka za ku ga an ɗaukaka shi duk annabawa na manzo na Allah madaukakin sarki Allah ya dauke zawo suna tashi sallar dare manzara ta sallar yana tashi ta hakkon suna tashi sai za ku ga manzara ta sallar da dare yana zagayawa yana jin kirawoyin su yana kirawoyin suna sallar dare a wata rana manzara ta sallar ya je wajen ɗaya daga cikin sabon yake yana ta addu'a yana taimaka Allah ke ko sai Allah na so a yi mai kirani ba ɗaya ya sa kawai ke za a yi kirari ba Allah yana son a yi kirari kai ta kirari kai ta kirari ya rabu ya kaza ya kaza Allah kai kai kaza Allah kai kai kaza Allah kai kai kaza manzala ta sanar ya biyo kawai sai ya ji sa ta hajjin nashi yana ta ce mai Allah kirari yana ce mai Allah kirari manzala ta sanar sai ce sal toda sal toda sal toda ta tajiyawa yace ka roƙa a baka ka roƙa a baka duk abin da ka roƙa za a baka ka hazo manzala ta sanar shi da shi yana ta kirari sai mu Allah kirari cikin dare to haka na ake so a raya gida shi ne manzo Allah ta sanar yake kora su mamanta gidajen ku daga makabarta da makabarta ba a sallah makabarta ba zuwa yi karatun Qur'ani amma gidajen ku abinda ababancin gida da makabarta a tashi yi sallah a yi karatun Qur'ani shi ababancin gida duk gidan da ba a sallah ciki ne ta nafila sallar nafila ba ba ta farilla ba duk gidan da ba a sallar nafila ciki ne ba a karatun Qur'ani bai da bambanci da makabarta bai da bambanci da matsacin gida kun gane ko sannan cikin dare manzala ta ne yake inda fillayi a cikin dare da ta na ko ta la yuwafiquha babu wani la yuwafiquha rajulun babu wani mutum wanda zai yi muwafaka da wannan lokacin nan Allah yana roƙo Allah Allah khairan yana roƙo Allah ya kai min amu min amri duniya daga wani al'amari na duniya illa alayhi ba Allah mun tarbiya ya bashi a kowane lokaci duk cikin dare da wannan lokaci duk abin da ke roƙa an bashi in kire da wannan lokaci duk abin da ke roƙa an baki sai da aka muri kokari mu dinga taki wannan sa'an nan wannan lokacin nan duk abin da mutum ya roƙa za a baki yace min amal duniya na al'amari bayna duniya wal akhira kai har ma yin na lahira yace illa wa bai duhu ya ba baki an baki wannan abin da ya roƙa Allah mun ku yana cewa ni huwa farisu shin huwa wani ne wanda a wanda wanda ya samu tsuwa kanisu wanda ya bai da yin da Allah ana allai daga yayi yayi tsaye sirajai sajidan yana mai sujuda wa qa'ima yana tsaye ya zarul akhirah yana jin tsoron lahira wa yarjuna rahmata yana kwadayin rahama yana jin tsoron ranar lahira babu wanda ya taba koma kenan kowanne mu duk wanda ya mutu yau abin da ake jin tsoro gare shi na aljanna na kudin wutana duk wanda dan wanda ya mutu in dai ta san aljanna babu wani damuwa babu wani damuwa da za a yi sai dai ma a ga ya ji gidan jin daɗi to nan duniya babu wanda ya samu koma ce kowa cikin tsoro yake shi na zama mai sarki yake qa'iman mutum yana da ya hazarul lahira yana jin tsoron ranar lahira wayan jura rahmata amma kuma yana kwaɗayin Allah dama ana son al'abu ya kasance na rahoto da raja tsakanin kwaɗayin rahama Allah da tsoron azaba Allah haka na kisa mutum kasance قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون كي انا هذا وجه سني ما هذا وجه سني با هذا wanda ya sani da wanda bai sani ba ana hada su ba a hada su ke da kin sai wajen sauraron wa'azi kin ji wa'azi ki kokari ki aiki wanda a jahili yana can yana zagin uwayen mutane yana can da zai wajen wa'azi ba kada ku zama ɗaya da shi kan yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun ba za su zama guda ba la yastawi ba za su zama guda ba saboda haka ka bambanta da kai da mai zuwa makaranta da wanda bai zuwa makaranta ka bambanta tsakanin jahili da mai yini haka ake so sabida haka Allah ya kara gane da mu gaskiya Allah ya kara roƙa mana asiri Allah ya sa mu cika da imani Allah ya gafarta mana zunuban mu Allah ya kara dauka kowayen mu da tsari da shirin manja da maka da ka kare su da jin kunya ta nuna da mu ma ka kare mu da jin kunya ta nuna da ka ka ka biya mana na nan za mu tsaya a wannan karatu sai mu salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi